السمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko muna ba da haƙuri kasancewan saboda wani uzuri mun fara da wuri ba kuma sannan abubuwan da za a ɗauki babu za mu ɗan yi nasiha a zaton su da za mu yi karatu watan da je na dawo maimakon haka za mu ɗan yi nasiha a takaice don kuma sai mu amsa tambayoyi insha Allah ah, abin da Riyalu salihin ke koyarwa abubuwa ne guda biyu kyawawan ɗabi'u, da kuma bayyana munanan ɗabi'u domin a nisance su duk karatun da muke har yanzu akan abin da ya shafi kyakkyawan ɗabi'a ne mu shiga munanan ɗabi'un ba su ne masu ɗabi'ul akhlaq ɗabi'u wanda ke marasa kyau kuma dama shi addini musulunci ya gino akan abubuwa guda biyu a nuna maka abu mai kyau ka yi a nuna maka wannan abu mara kyau ya zama ka nisance shi to kasancewa littafin dogo ne sai mun yi fi da rabi ma kafin mu iso wato bayani akan abin da ya shafi munanan ɗabi'uri amma dai da yake ana yawan wa'azi da tinatarwa ana kawo su kuma duk lokacin da aka ambaci wata ɗabi'a in tana da kishiya to za a yi bayani akan abin da ya shafi kishiyar mummunan ɗabi'a da kyakkyawan ɗabi'a ba ka ko kai nasara ko addinin kai kyau dole sai ka san sharri kamar yadda ka san alkhairi shi sharri za ka san shi don ka guje shi ne alkhairi kuma za ka san shi don ka aikata shi kuma ɗan adam dole ya zama yana neman sanin alkhairi da sharri sami ta yi yana cewa la sama da insanu a filan ilaman a rafa alkhaira wa a ilaihi wa rafa sharra ba a cewa mutum mai hankali sai in ya san alkhairi kuma ya nemi alkhairi ko alkhairi a addinance ko a rayuwa sannan kuma ya san sharri kuma ya nisanci sharri ne idan ka sa alkhairi amma ba ka yi ba lissafa ka ci masu hankali idan ka san sharri ba ka nisanci sharri in masu hankali a yin ba ka son ka san ma sharri ne domin wani abun zai iya bata maka imaninka zai bata maka addininka gaba daya idan maka yi kokari ka san shi ba to za ka iya zuwa ka bata masa shi a sassan addininka shi yasa suke cewa ta'allumu sharra la li sharri likai la ta'u fi ku nemi sanin sharri ba don sharri ba sai dai domin kada ku je ku fata a cikin sharrin Uzaifa Yamani yana cewa kanan nasu yasaluna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil khairi wa kuntu as'aluhu an sharri masafata an yudrikani mutane suna tambayar Allah sama alkhairi ni ko sai nake tambayar sharri don tsoron kan je in fada a cikin sa fare tambayar manzon sama da kan suna cin jahiliya da sharri wannan alkhairi ya zo musu na addini yanzu ba wannan alkhairi akwai sharri da zai biyo ya baya manzo sama ce akwai akwai sharri da zai biyo baya wanda mutane za su iya mantawa da addinin su ma ce to ba wannan sharrin akwai alkhairi da zai biyo ba ce na'am amma wa fihi dakhlan za a samu alkhairi amma akwai kura wato a samu mutanen kirki sannan kuma akwai mutanen banza a cikin su a samu ayyuka na alkhairi amma suna cuɗanye da ayyuka na sharri ce to bayan sa akwai wani sharri ce akwai du'atun ala abwabi jahannama man ajabahum ilaiha qalafuhu fiha akwai masu kira izuwa ga wutan jahannama Su wanda ya amsa masa za su jefa shi a ciki to makarimul akhlaq su ne kyawawan ɗabi'u inda aka ce makarimul akhlaq su ne al-akhlaqul hasana su ne mahasinul akhlaq kyawawan ɗabi'u sun daga ikhlasi ba zuwa ga Allah ta'ala da muraqaba da haƙuri da kyauta da gaskiya da sauransu to akwai kuma masabiul akhlaq su ne al-akhlaqus sayyi'a wato munanan dabi'u. wanda idan baka nisance su ba to su za su je su nauyaya wato sikelinka na munanan ayyuka sai jayi kyawawa ke daga nan sai mutum da cutar nama. Ah, Abdullahi bin Ford abin nan Usman bin Fodio ina cewa abin da fi komi amfani shine nisantan shari. to alkhairin kai ko da kaɗan ne sai tasiri kai ba da ba wani shari da zai iya gwagwarmiya da shi ba zai rigaye shi amma ko kana ayyukan alkhairi in kana ayyukan sharri to wannan sharri zai rigayi tsawon ayyukan ka shi yasa shi sharri nauyi yake da shi shi yasa wani ta laki an matan sa da wizran wala taziru waziratun izra ukra al wizru shine abu mai nauyi ko mai nauyi to kaga tun da zunubi yana da nauyi to zai rijayi latanka. to amma in ka nisanci duk zunubai gaba ɗaya to ayyuka alkhairi ne in kai wajibi kawai zai shigar da kai aljanna in ka kara da nafila sai kara ɗaukaka darajanka ka aljanna amma in kana yin munanan ayyuka to kuma fa Ladan ladanka baka da tabbas zai tsiratar da kai kuma zai tsiratar da kai da shi ko addini musulunci ya ginu akan kyawawan ɗabi'u ne da nisan ta munanan ɗabi'u shi ta maza sun ya ce ku isu da utammima makarimal akhlaq an aiko ni don in tabbatar da kyawawan ɗabi'u kuma aka tambaye shi ma akara ma yudkhilu nasa aljanna wani abu ne fi shigar da mutane aljanna yake taqwa wallahi wa husnul khuluq tsoron Allah da kyakkyawan dabi'a ne fi shigar da mutane aljanna tsoron Allah ma kyakkyawan dabi'a ne to in kana son ka shiga aljanna da wuri ka gyara halayenka kana son imanin ka ya tabbata to sai kuma halayenka sun gyaru sai ka gyara ɗabi'unka ka zama bawan Allah a zahirai da baɗi sai ganka ya ka ɗabi'unka masu kyau ne daga cikin munanan ɗabi'u ɗabi'un da yafi fi nan ɗabi'an da tafi kowace muni shine shirkawa Allah ta'ala Allah ta'ala da wani da yin riya a cikin ibada Sheikhul Islam Muhammad bin Abdullah ya ce a'zamu ma amara Allah bihi tauhid wa a'zamu ma naha anhu shirk mafi girman abin da Ubangiji ta ya umarni da shi shine tauhidi mafi girma abin da Allah ya hada ne shirka don shirka ita tana bata ayyukanka ne gaba daya walau da la habila anhum ma kanu idan mutane suka yi shirka to duk ayyukan da suka yi ya lalace yasa da za ka yi ta ibada ka yi ta ibada su sallah azumi zakka duk ɗabi'unka su zama masu kyau daga ran da ka yi shirka kuma duk ka rusa nan gaba daya ya zama ka yi aikin banza baka da lada wajen Allah ta'ala kaga mummunan ɗabi'a kwaya ɗaya ta rusa maka ayyukan dukkaninsu to duk abin da mutum zai yi ya nisanci abin da zai taba masa imaninsa ya nisanci abin da zai taba masa tauhidinsa shine shirka sakamakon ta wutar jahannama ne kuma dawwama ne a cikin wutar jahannama ne sai ta ana lissafa manya-manyan laifuffuka shirka ita ce a farko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir zan ga muku laifukan da suka fi kowanne girma ba sai suka ce bala ya rasulullah yace al ishraku billah yau Allah shirka shi fara faɗa sai ce wa uququl walidain da kuma sabawa iyaye sai kuma yace ala wa shahadati zur ala wa qawli zur sai kuma shaidan zur da magana ta kariya to kaga shirka ita ce a gaba to yau idan ka zo kana magana akan shirka shirka wani sai dauka ma kana neman ka kafi fitina ne a cikin al'umma abin da wasu suke so shine ka daina yaƙan shirka da bid'a don a zauna lafiya wani to ba magana zaman lafiya kuma idan ana shirka da bidiyoyi don abin da Allah ta'ala ya turo annaba da shi shine su yaki shirkan gaba ɗaya da kafirci to maza su ce shi fi kowanne girma sai kuma ya ce wa kulwa zai da saba wa iyaye da cutar da iyaye to idan ka ce shirka ba mummunan ɗabi'an da wato ta kai mutum ya zama yana musguna iyayensa wannan shine rashin albarka kenan ko da iyayenka suna da matsala komin matsalansa ko kullum dukan ka suke yi to kai ko ba ya ka cutar da su ba idan ka cutar da su ko ka ƙi ka sauke haƙƙinka da Allah ta'ala haƙƙinsu da Allah ta'ala ya tsora maka ko ka musguna musu ko ka ɗauke su ba komai ba ubangiji ta'ala zai jarabe ka tun a nan duniya kafin ka je lahira dan daga tauhidi babu wani abu sama da kyautata iyaye wa qaba rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana inna Allah ya ce a yi tauhidi sai a kyautatawa iyaye a kyautata wa iyaye wa abudullahi wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana to daga lokacin da ka bar kyautata wa iyayenka ka damu da damuwa su ba ko ba su da daraja ba su da kima a wurinka to ka rusa addininka kuma ka rusa rayuwarka rayuwarka ba za ta taba yin albarka ba kuma tun a duniya Allah ta'ala zai nuna maka kuma yadda zo a hadisi isnani yu'ajjiluhum Allah al-jabr wa uqul walidai ko ba guda biyu tun a duniya Allah yake nuna sakamakon su Shi ne zalunci da kuma cutar da iyaye yanzu akwai albarka jiwa da take samu a rayuwanka da sauki kana kyautata wa iyayenka kai ne baka sani ba nasarori jiwa kake cimma a rayuwarka saboda tausayin iyayenka da kake da taimaka musu da kake da biyayya da kake musu kake cin nasara in ko aka akasin haka ne da mutum yana shiga matsaloli da yawa a rayuwa ya kasa cimma burinsa da nasara da sababin musgunawa iyayensa da yake yi da kasa yin albarka a duniya gaba daya ba shi ba albarka Allah ta'ala ya jarrabe shi da jarrabawa kala-kala saboda mai saboda bai dauki iyayensa mutane ba ke so ne wa so daga shirka ko kafurci ba mummunan ɗabi'a kamar musgunawa iyaye da karfin iyayenka su ba komai bane a wurinka tun a duniya Allah bai zai dalaye ka ba lallai kuma in ka lahira tun a duniya Allah zai nuna maka manzala ta sama ce ina min akbaril kaba'iri an ana rajul walidayhi yana daga cikin mafi girman laifi mutum ya tsine wa iyayensa sabai suka ce ya mutum ya tsine wa iyayensa yanzu mutum da hankalinsa zai tsine wa iyayensa manzala sama ya ce anu abar rajuli fa yal'anu abahu yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu fa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu mutum ne zai zagi baban wani sai wancan din ya zagi babansa kaga shi ya jawo kansa ya jawo babansa zagin kenan to idan ka zagi baban wani shi ya zagi baban ka to kai ka zagi baban ka shi ma zagi babansa kenan kaga wasu ya tsine wa iyayensa kenan zai zagi uwar wani shi wancan ma ya zagi uwarsa to kaman shi ne ya zagi uwarsa ne kaman shi ne ya zagi uwarsa don ya jawo uwarsa zagi duk abin da ka bada kan ya wani wani sai zo ya fadi abin da ya fi wannan mamuni ka kaga kai ka ja musu zagi wannan babban laifi ne kinan me ya kamata ka zama in wani ya zage ka to ka rama kai kuma kar ka zage wani idan mutum ya zage ka ka yi maka abun da ya mu ya bata maka rai to ba a shar za ka masa ma in za ka iya ramawa ka rama wanda ba zagi ba an baka dama wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misla mislahu to da aka zai sakamakon mummuna ai mummuna irinsa wani aqabtum fa aqibu misli ma aqibtum amma inda za ka yi haƙuri kuma da ne zai fi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin don kun yi hakuri kuma hakuri shi yafi da masu hakuri wala man sabara wa ghafara inna zalika la min azami al-umur wanda ya gafarta yayi bai rama ba shi yafi to in a shirya maka karama karama wala tasubanna ahada haka zagi kowa ya dare shi masifar za ta koma a kansa in ka zage shi ka rama shi kuma sai zagi iyayenka da abin da fi ka zagi nasa haka kawai kuna sai zama kuna tatsine wa iyayenku kenan sai kurama ba yadda yi ba duk abin in an mashi shi saboda munin sa to ka rama shi duk da an baka dama in wani cutar da kai karama kaga in ha'inta ka mutum yayi ba a baka dama ka ha'ince shi ba don mummuna mai tafiya, maza ma ce wala taqum man khanaka kar ka ha'ince wanda ha'ince in ashar wani ya maka to ba yadda karama ba kai asharin saboda mutuncin ka zai zube mummunan abu ne idan yaudara wani ya maka to karka masa yaudara in ya nemi abu kawai kake ba zan yi ba kan ka karon ka yaudare ni kai ma to ba zan yi ba karka da yaudara don siffa ce ta munafukai don ka cirewa kanka siffa munafurci to irin wani abubuwan ba za ka rama su ta hanyar da aka yi maka ba idan wani ya maka annamimanci ya je haɗa ka faɗa da wani yace ai wani ya zage ka shi ma wance ce wani ya zage ka ka hada fada to kai kuma karka je ka ce za ka yi annamimanci tsakanin sa da wani dan mummunan dabi'a to in shi ya cutar da kai to wancan da kaje ka hada shi fada da shi fa shi ya cutar da kai ne sannan ƙaryan da kaje kai fa kace ya masa kaza ya masa kaza alhalin bai yi ba to kaga akwai ɗabi'un da ko maka aka yi ba za su fito ba ba. ka in kai mumini laysa al-mu'minu bi ta'ani wa lal la'ani wa lil fashil bari mumini ba tsinuwa baya baya baya sukan muminai mai da shi al'adansa ba mai alfasha ba ne ba mai batsa ba ne kalman batsa kwata-kwata ka ta fito a bakinka sai dai kalmomi masu kyau a kololin nasi husnan to kaga iyaye sai da za ka kare musu martabansu da darajansu to ka bi wannan wajen na uku za su ma yake da shaidan karya, shaidan zo shine karya mutum ya zama makaryaci ya yi ƙarya a nan ya tashi a nan da lokacin da ka fara ƙarya to ka zama ba mutum ba kenan ka zama munafuki a cikin jama'a sannan kuma kimar ka gaba ɗaya ta zube alamar lalacewar mutum shi ya zama makaryaci za a ga da mutunci a cikin jama'a kwata kwata wanda tana addinin sa na zai je sai addinin mutunci ya gino akan imani imani kuma shi ne yin gaskiya Shi ne gaskanta abu gaskiyar ne zama ta samu nitsuwa a zuciyanka ya tabbata a zuciyanka kafirci kuma ƙarya ne munafurci ƙarya ne su ya ake a gane mutum mutumin kirki ne shine idan ya zama mai gaskiya Isa manzon sama ya ce fa alaikum bi sirki fa inna sirka ya ila albirri ku dinga gaskiya gaskiya tana sa mutum ya zama mutumin kirki idan ka zama mutumin kirki kuma sakamakon ka aljanna shedin ku da ƙarya ƙarya yana kai mutum zuwa ga fajirki to in ga mutum makaryaci ne to alaman fajiri ne kenan fajirci kuma yana kai mutum zuwa ga wuta to kaga yanda kalmomin bakinka suke fitowa haka ake maka hukunci haka za a maka hukunci to idan mutum ya zama makaryaci mutum ne an riga an masa hukunci cewa shi ba mutumin kirki ba sannan karya bayan ta ruguza ka samai da kai ba mutum ba kuma za ka cutar da wani da sabonta wanda ka je kawai karya ka cutar da shi ko ka faɗi karya a kan wani ka zubar masa da mutunci da mutum sai kiyaye wannan kuma wannan abu ne wanda ya zama al'ada a wajen mutane kuma mai sauki ne mutum ya maka karya abu mai sauki to maza sun ma sai ta a cikin jerin siffofin munafukai ayatul munafiqi salasun idza kazzaba idza haddasa kazzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana in mutum magana ya karya yana da ɗabi'a ta munafurci don munafukan su ma ai makaryatan ne za su ce sun yi imani kuma alhalin ba su yi ba su imani ba إذا wallahu ya قالوا in إنك ka da rasuluhu wallahu ya shaɗu والله يشهد إن da kazimu duk wanda karya ta zama sa ya zama munafiki kenan zahirinsa ba daidai yake da baɗininsa ba ka zama mutum kirki ce zahirinka yana fassara baɗininka baɗininka ya zama mai kyau sai zahirinka ya zama mai kyau so ƙarya kuma fure take ba ta yaya Tun makaryaci yau da gobe sai an gane shi yau da gobe asirinsa zai tonu za a gane maganarsa fa ba abin yadda ba ne maganarsa za ta zama ruwan kwando to kaga daga nan ya samu matsala sannan iya alkawari ya saba alƙawari ba zai iya cikawa shi ma duk mutumin da ka yaudara ka ɗauka masa alƙawari a zan yi zan yi ba ka yaudare shi ba kai ba to daga nan ka zube a wurin ya ne jika kawai kai ba mutum ba ne in ba za ka iya ba ba zan iya ba kenan in za ka iya kuma zan yi ka yi cin kuma amma yau ne gobe ne kana ta yaudaransa to fa mutunci ka zai zube a wurinsa wannan ita mummunan ɗabi'a ne wanda ɗabi'a ce kuma irin ta munafukai ita ma in za ta yaƙi za su ce ai za mu je za mu je idan suka hango wahala sai su saba alkawari in suka ga ɗan daɗi daɗi sai su je saboda ganima in an amince maka zama maha'inci ha'inci shi ma ɗabi'a ce ta munafukai waɗanda suke shiga cikin musulmi su nuna cewa su musulmi ne a amince da su sai su ɗauki sirrin musulman sai su je su gaya wa kafirai kaga wannan shi ne ha'inci kenan duk wanda yake maha'inci ne akan dukiyar jama'a akan amanan da Allah ta'ala ba shi ko mutane suka ba shi to shi ma ba mutum bane kuma zaka ga babu ci gaba a rayuwarsa duk wanda ya mu'amala da shi ba zai sake ba gobe to ina ci gaba duk wanda ya mu'amala da shi gobe ba zai sake ba saboda ya ha'ince shi yake masa amana amma in kana da amana kowa yana son mu'amala da kai saboda ai amanan ta yi kaɗan ma a wannan zamani idan an sami amincacce kenan mun karanta babin amana a da zamanin sahabbai kowa ba ka tunanin zai yaudare ka za ka yi mu'amala da shi daga ba tafiya na tafiya bayan Allah na binnan sai zama sai wane da wane to nan gaba za a zo ma sai dai a ce ai a gari kaza akwai wani amincaccen mutum a ta mamaki a gari kaza akwai mai amma kenan a garin ku babu fa a wani gari ne za a ce a wani mai amana mutum ɗaya ana ba da labarinsa a ai shi yana da amana inda kai amana da shi ba zai ci ba ana ta mamaki can kuma wani gari shi ma a je a ah, ya kasa ka zama a gari ka zama a kwai da kaga ɗaukewan amana alaman tashin alkiyama ne shi sa yanzu an ce maka alkiyama ta kusan tashi kar kai mamaki kar mamaki domin yanzu ba amanan sosai manzon kuma an tambaye shi mata ta kuma mata sa'a ya rasulullah yaushe kiyama za ta tashi yake idza dhiyat al amanatu fantazir sa'a in aka tozarta amana ka saurari al kiyama ta kusan tashi aka nemi amana a cikin mutane aka rasa sai wane da sai wane da to kaga ha'inci mummunan ɗabi'a ne bayan da za yi addinin kai kyau sai idan ka zama baka da ha'inci sallanka azuminka tauhidinka duk gaba su amana ne in ba kai su daidai ba ka zama mahayinci ka zama mahayinci to mu'amalanka da jama'a haka mu'amalanka da iyalenka duk amana ne yarda ne da zaran ka ci amanan ka zama mahayinci kuma ko a wajen iyalenka ba za ka yi mutunci ba da na tana wajen al'umma za a ce wani khawwa ne inna la la yuhibbu nan asima Allah ba san mai ha'inci mai sabon Allah suna Allah ba ya son kuma wa zai soka ba wanda zai soka kaga sai ka kiyaye cin amana da ha'inci sannan al'amuran ka za su tafi daidai to nan ɗabi'u guda uku da kariya da saba alƙawari da cin amana ɗabi'a ce ta munafuki jin me yin su munafuki ne a wani hadisi ma za su ma ce arba'un man kana fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khasat hunna kana fihi khasat min an-nifaq mutu ya haɗa siffofi guda hudu ya zama tacicin munafurci in kuma guda ɗaya aka samu to yana da ɗabi'a ta munafurci su ne guda uku da na faɗan nan ya alkawari ya saba ya magana ya ƙarya ya amince masa ci amana na hudun shine wa idza khasama fajar idan yana faɗa da wani sai fajirci ne ma'anar wannan idan yana faɗa da wani sai masa sharri ko ya ce masa ɗan shege alhalin ba ɗan shegen ba ne ko ubansa kaza ne ko uwarsa ko ce masa farawo ne shi ko shi idin ya nemi dai sharri da zai masa kaga wannan ya wuce gona da iri kenan ko kuma a je kotu ya je shari'a da shi ya san bai da gaskiya ya wuce gona da iri ko ya nemi sama da haƙƙinsa kaga wannan shi ma ai munafiki ne mai wannan a zuciyarka ka san abun ba ka ke ba amma kana faɗa don ka walakanta ɗan uwanka ko ka ci haƙƙin ɗan uwanka sanaye ya ita ba mummunan ɗabi'a ne wanda ya waje ba mutum ya kiyaye ta sannan akwai akwai abun nan akwai giba an namimanci kai bukatan ka ka lalata mutum kawai ka lalata shi shine cin naman sa nan. wannan ita ma ɗabi'a ce mummuna wanda kuma ta zama ruwan dare ita ma kaɗan ne yake iya kubuta har bayan Allah na gari a tashi a bata wannan ai radan wannan ai abin da ake bukata rufa asiri man satara musliman fi duniya satara Allah fi duniya al-akhir wanda ya rufa musulmi asiri a nan duniya to Allah zai rufa masa asiri duniya da lahira to amma da wuya mutane su haɗu su ɗan yi mintoci wani bai ci naman wani ba yana da wuya shi yasa da aka rawaito hadisin aqara al-hajim wal mahjum wanda yake yin kaho da wanda ake yi wa idan suna azumi duk azumin su ya kare da wanda ya kahon da wanda ake yi wa ne wannan hadisi galibin malamai sun tafi hadisi ne mansufi an shafe aiki da shi don manzo sama ihtajama huwa sa'imun muhrim manzo ya yi kaho yana mai harma da aikin haji kuma yana mai umra to amma akwai mazhaban da har yanzu kuma mazhaban hanbaliya a wurin su idan an maka kaho baka da azumi ko in kaiwa wani kaho to wasu kuma da suka tafi akan cewa za a yi za a yi kaho ai abu ne yana bata azumi sai suke son su fito da me dalilin ne yasa ne kaho azumin su yake kaci domin al-sawmu lima dakhala ne la ma kharaja in ka shigar da abu ne shine ka bata azumin ka ba in ka fito ba to amma mutumin da aka tsaga aka fidda jini a jikinsa ai ba wani abu ya ci ba ko ya haɗiye ba ko mutumin da ya jawo jini a jikin wani bai haɗe komai ba ya azumin sa zai kare sai wani ya ce wani malami ya ce a ah, watakila lokacin da yake masa kahon nan sun yi gulman wani shi yasa azumin sa zai kare suna gulma suna suna dan taɗi suna gulma shi ne ma amal yake masa raddi ya ce gulma kuma a tana ba ta azumi to idan gulma yana ba ta azumi Allah wa yake da azumi a cikin mu saboda ya zama ruwan dare za a ce daga gari ya waye har ya faɗi ba kai gulman wani ba ba naman wani ba ya za ka yi zama kana da azumi ya biya ramazan gaba ɗaya kenan full ya biya azumi ramazan gaba ɗaya Yadda za ka ka kulle kanka ciki, takiyar gari ya waye wannan na kawo shi zai nuna mana kenan shi raɗan nan da gulma da waye ya zama ruwan dare ne kawai illa man rahim Allah sai dai na wani ya fi na wani yawa wani da hujja yake wani kuma ba hujjan ma wani kokarin sa shi tunanin sa ya bata wani ne kawai shine manufansa katawa ne to kaga wannan shi wani kowane kowanne muni kenan wani kuma yana ga kamar yana da hujja don kaza ko kaza duk da cewa shi radan akwai guda shi da wanda aka ware wanda za a iya yin su walqalhu laysa min ghibatin fi fitatin mutazallimin wa wa mu'arrifin wa muhazziri wa mujahirin fi wa mustafin wa man talaba li'anati fi izalati kare. idan zaluntan kai ka zo ka cewa wani ya ci min dukiya ta ko wani ya buge ni ko ya zalunce ni wannan ɗan sa kai amma dai ke ne ba yi baka yi laifi ba saboda la ilahi lahu jara bi sami alqawli illa man zulim an zalunce ka ne ka fada in baka ka ba kila ka za ta fashe ka fada ka dan huta an baka dama ko ka kai wa alkali ko ka fada ka huce ko kuma an tambaye ka labarin wani za a bashi mata ko za a yi mu'amala na kuɗi da shi ya halatta kai bayani ya halatta kai bayani wani ba mutumin kirki bane ba a mu'amalan kuɗi da shi mahayinci ne in kai haka to shine kai daidai ma za a bashi mata wannan bai a bashi mata ba don dan fashi da makami ne ko mai shaye-shaye ne sunan kaga kayi raɗansa amma daidai ne abin da kai ana buƙatan hakan shi yasa an zo shaidu sai an yi bayanin mutum kafin a karɓi shaidansa in ba wanda za a ba ne dole a faɗa ko mai riwayan hadisi na uku shine muhazzir wanda zai wato zai tsoratar da wani karya ɗabi'un wani ko dai kaga yana kokarin mu'amala da shi ko ba mutumin kirki bane Farawo ne ko mazinaci ne ko mai shaye-shaye sai kaga wani yana kai abokantaka da shi sai kace wane kai wannan dan farawo ne zai shigar da kai inda baka tsammani mutumin banza ne yana neman mata kamata ka kiyaye shi ko yana lallaba yana zuwa wurin ka zai ha'ince ka wani ma ha'inci ne in ka ka sake shi zai maka tsaka kafin ya bar wajen nan duk wannan ya halatta ko kaga wani yana ɗauka ko wani yana so ya tsuki irin ɗabi'unsa kuma ɗabi'unsa marasa kyau ne suka nuna masa wannan ba abokin mu'amala ga yana da matsalan kaza da kaza domin kada a rudu da abin da yake faɗa shi ka wani da ya zo wajen manzala sa sama yana shigo manzala ya karrama shi daraja shi da ya fita manzala ce bi sa akul ashira ko da yake kafin ya shigo ne ya ce masa bi sa akul ashira kirga wannan mutumin ba abokin mu'amala bane wannan ka mutumin kirki bane amma da ya zo kuma sai manzo Allah ya tarbe shi ya masa dariya sai ya tafi kafin suka ci su ka ce mutumin banza ne kuma ya zo kana masa dariya ah, ai dole ne inna min sharri nasi man darahu nasu tiqafu shi ana daga cikin mafi sharrin mutane wanda don tsoron alfashansa ko sharrin sa zaka dan masa dariya in baka masa ba sai cutar da kai ko mutanen banzan da sunin ka ka saki musu iska bayan da kai siyasa ne kawai in ba ka yi haka ba sai su cutar da kai za su kashe ka ko za su kwace dukiyan da ko za su haɗa ka da wasu 'yan ta'addi da sauransu za su hana ka ta ya za ka yi sai ka dan sake musu fika kana dan sake musu fika in suka gamsu da kai ba isa taɓa ka ba ma manzo sama ya sake masa fiska ba dan mutum kirki ba ne suka ce na bushu fi wujuhi qaumin wa qulubuna tal'anhum mukan sake wa wasu mutane fiska amma zukatanmu suna tsine musu suna tsine musu amma mun ga sun yi dariya yanzu kai idan ka ce wai ko ne azalimi ba za ka sake masa fiska ba kawai wai tsore fiska za ka yi ya ga da sauran ka kenan sai cutar da kai sai hana kai addinin kan sai ka sake masa fiska amma zuciyanka suna tsine masa kaga kuma idan ka sake masa fiska, in siya za ka zama ta fi karbuwa ta fi karbuwa dan zai ya san cewa kana son sa ne to kaga irin waɗannan ɗabi'un irin wannan idan mutum banza ne aka zo aka faɗa don kar wani ya ɗauki ɗabi'ansa ta wannan ba giba ba ne sannan sai kuma wanda yake bayyanar da fasikancinsa a fili in makaryaci ne kowa ya san makaryaci ne don Allah don karcewa ne makaryaci ne ka zubar masa da mutunci ne ya riga wa da kansa mutunci zalumi ne ka faɗa mutumin banza ne duk abinda da ka faɗa a kansa dama ya riga ya bayyana fasiki ne dama to irin wannan don ka faɗa ba damuwa ba ne kawai wannan ka ta abin da mutane suka sani ne abin da mutane suka sani ne wannan ba za ka zama yi gibansa ba sai mai neman fatawa babana ya kwace min dukiyata ya zalunce ni babana mutum ne mai zafi shi ba a masa gudinta duk abin da kai zai zazzage ka ba yi wa mamana adalci kaza kaza ga halayen sa kaza ga malami kaga mummunan ɗabi'un sa faɗa amma ba gulma bane kai kana neman mafita ne ni yanzu ya zan yi ni na a kansa mijina baya bani haƙƙina gashi ga halin sa, mata ta kaza ina neman hukuncin Allah a cikin lamari shikenan sai ka gaya masa baka da matsala baka da damuwa wannan shine me neman fatawa kenan me neman fatawa gashi abun aboye ne ba wanda ya sani wancan dalilin sa inna la abin nan eh, kullu ummati mu'afa ila al-mujahirin ya bayyana da laifi ko ana mazurfa masa hadisi cikin bayyanarwa wannan kuma hadisin hindu ta zo ta Abu Sufyan marwaci ne baya bani abin da zai ishe ni da yana kaga zagin zagi ne wannan amma fatawa ne ya za ya fahimta mata faɗi haka ba maza Allah ya ce ki ɗaukar ku bai sani ba abinci ki ciyar da kanki da 'ya'yanki sai mai neman a taimaka masa kuma wani ne yana aiki munanan ayyuka kai ba za ka iya hana shi ba amma ka zo ka gaya wani zai hana shi ko kakansa ko yayansa ko hukuma ko mai unguwa ko mutanen unguwa domin su hana shi abin da yake na barna a unguwan sai ka je ka gaya wani alhalin bai sani ba amma kuma in ka gaya masa zai hana abun sai ka gaya masa don ya hana wannan yana babin gusar da munanan ayyuka to mafsadan da za a samu na bata shi da kai kai maslahan da za a samu na gyara ya fi na mafsada na barnan da za a samu na kamata shi ne to kaga sai zama wannan ba giba ne. amma duk abun da ba wannan ba to ba a so kai ma za a zo ana naka Ana lalata wasu kai ma ana lalata ka wato shi musulmi ana son da tsira da mutuncinsa ne kai ka kare mutuncinka ko mutane ma su kare maka wani shine ɗabi'a mai kyau irin su mimanci din mutum ya nisance su irin su sake harshe irin su rowa za mu zo kansu ke zama marowaci to mutuncin ya zube a cikin jama'a shi sama za su ake neman tsari daga rowa yake bawa har waɗanda suke zagensa mutanen banza yana musu kyauta don kasu zage shi su ce marowaci ne to da tsoro ka cire tsoro a zuciyanka shi ma tsoro yana mai da mutum ba mutum ba duk lamuranka sai su lalace in hakan kasuwa ne ta lalace saboda kai matsoraci ne harkar rayuwanka harkar addininka duk ba inda za ta je kuma baka da kwanciyar hankali abun da bai kai ya kawo ba ka kawo bacci kuma wanda ba da tsoron kuma ya baccinsa ba abun da ya shafe shi kaga ka cutar da kanka kenan so ya kamata in abu ya kai tsoro ne ya zama abin tsoro zai tsori ka in bai kai ya kawo ba ya zama ba ba ka tsoro to shine rayuwanka za ta yi kyau manzo sama ya nemi tsari daga daga daga tsoro shi ne daga daga cikin sifofin manzo Allah sama jarunta shaja'a da aka ji kara a bayan gari a Madina jarumai suka dinga daukan dawakansu suna sa sirgi suna tafiya manzo sama bai ga dokin sa ma ya zari dokin Abu Talha ko sirgi babu ya je ya duba sai ya jiyo duk wani jarumi sai zai hadu da shi yana dawowa me yake a kai kogi ne kawai yayi kara ba wani abu ko kuma kai kogi ne yayi kara kaga jaruntan kenan yanzu wannan bai zai zama jagoran al'umma ba bai zai zama komanda ba na yaki ne fi kamata ka zama shugaba amma da ya ji dan motsi zai gudu <laughs> kaga wannan zai zai jagorance ka maimakon shi zai kuntarwa wa mutane hankali wannan ba matsala ba ne ba kar ku damu da wannan sai zama shine kuma yake shiga tashin hankali ina nuna tsoro kada ka cancanci shugabanci ma ba da za ka zama shugaba sai da me sai da jarunta jaruntun kuma kyakkyawan ɗabi'a ne a addinin musulunci haka ake son ta ka cire tsoro amma ya matsoraci ɗan barazana kaɗan sai maka tasiri ya hana ka sakata rayuwanka da addininka wani ya maka barazana kawai shi kenan ka tashin hankali ko ka je kai ta shiga malamai kana neman taimako yan tsubu ka je kai asaran addini ko kana ta neman inda za ka buya ko ka bar garin ma zuwa nema barazana shi ba komai ba ne. wani yace faja'il wa'ida fama wa'idu qaba'iri adaninu ajnihati dhubab yadhiru ka ina min barazana barazanan ka ba ta cutar da ni ba karin fuffuken sauro yana cutar da mutum ne ka dauka kaman fuffuken sauro ne yake me maka kara to amma in abun gashi nan ka tabbatar ya tinkare ka cewa abun tsoron ne to sai ka ɗauki mataki na ma kar kai tsoron da zai wuce gona da iri a'a ka ɗau mataki ka kare kanka in za ka tsorita ma ya zama cewa dai da kada wuce al'ada domin tsoron zai iya kashe ka wani tsoron abun ne kawai sai ya sa buga ɗan fashi sun tare wani bayan sun tare shi ba sun bashi ma ya kama hanya yana tafiya zuciyarsa ta buga ya mutu saboda ya riga ya tsori ta kawai ya riga ya ta ba fa lokaci an gama ma fashin an bashi yana tafiya da ransa tsabar ya tsori ta kawai a lokacin zuciyarsa ta buga ana son fashi sunansa wani kuma corona lafiyan sakalau ai ba lafiyan sakalau ba rashin lafiya an je aka guda shi yana cikin hayyacin sa bai da matsala sai aka ce ai corona ne kawo wayarka kenan daga nan zuciyarsa ta buga ana hira da shi ana komai amma ana cewa corona da ya tsori ta shi kenan kisa galibi wanda suka mutu a corona nan a nan da kasan ba wai can turai inda tafi muni ba za ka samu tsoro ne yake tafiyar da su tsoron corona ne ba wai asalin ciwon ba ne to kaga tsoro yanzu nan zai me zai gama da kai abun tsoro lallai za ka iya tsori ta kaga zaki ya tinkare ka ka kaga abin da kiri kiri ka ga dole ka nemi inda za ka abin da ai kaga wannan ya kai a gudu maza ko nubitu anna aba qabusa aw adani fala qarara ala zari min al asad ina ji labarin abu qabusa ya ce zai gama da ni yace to in zaki yi kururuwa ina zaka zauna kai ba ka zauna ba ka ji zaki ko ya yi ihu kusa da kai kaga dole ka nemi inda zaka ka fake to tsoron da ya kai wannan kaga ba ba ka ba za ka zauna ba ne amma wanda bai kai wannan ba ka ƙara wa kanka abun ka ƙara wa kanka abun ba za sai cutar da kai za ka cuta ka kwarai wanda ka gani ya kai wani matsayi to ya cire tsoro ne a zuciyarsa ya zama jarumi ne shi sa ya kai wannan matsayi ubangiji ta Allah ya cire mana tsoro a zuciyarmu ya ƙara mana imani da tsoron Allah ya gyara mana ɗabi'unmu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bello Lokai ba jarumi ba amma ana magana jarumta ta bismillahir rahmanir rahim ala وصلى wa على نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته karamak Allah ga tambayoyi kamar haka wannan mai tambaya na farko yake cewa malam mai matsayin yace nakan yin addu'a sun karasa addu'a na da ambaton bijahi nabiyina sallallahu alaihi wasallam ko kuma bijahil qur'an su mai matsayin haka bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah tawassuli da alkurma bai zuwa qur'ani ko hadisi ba kuma ba a samu magabata suna yi ba zaka abin da yafi shine ka bari kai addu'an ka kai tsaye ko kai tawassuli da kyawun ayyukan ka wanda ya tabbata sunna wannan ko bayan addu'a da fatan alkhairi take cewa malam ina cikin waɗanda ba sa yin azumi da kan ciyarwa ba ta faɗi sababi ba abinda ta ce dai shin zan iya baiwa wa mahaifina wannan abin ciyarwa wanda ka fara ta kama shi ko zakka ba bai wa mahaifansa domin mahaifansa wajibi ne ciyar da su ka ba mahaifinka kaman ka ba kanka ne to da ka in har ciwo ne wanda ba a tsammanin warkewa aka ce ciyar to za ki ba wani daban wanda bai waje ba ki ciyar da shi ba shi ka ciyar ba wannan bayan addu'a yake cewa shi malam naji an ce ana sanar da matattu halin da su suke ciwo kowane juma'a shin hakan gaskiya ne to eh, to ban san wannan ba wannan sani dai kyawun ayyuka ana bijiro da su ranar litinin ranar alhamis wanda ma zasu ake azumi da sababin wannan amma cewa wai ana sanar da halin da 'yan uwansu ke ciki wallahu alam wanda yake cewa kai su na biyu shin malam da balaga gaba, ya halatta bi shi sallah to akwai sabanin malamai wasu sun ce ya halatta a bi shi saboda amru bin salma ya yi limanci a zamanin maza sama fa yana dan shekara bakwai kuma sun bi shi sallah to da wannan ne wasu ke cewa ya halatta wanda suka ce da halatta ko kuma mazan maliki suka ce ba a ko mana manza sama ya ji wannan labarin ya tabbatar da shi ba ko za ka mutum sai ya balaga shi yaro a hakkin sa sallah na fila ne ko za ka maza a bi shi ba amma dai da tofin hakkin a bi shi sallah ba ta ɓaci ba nan wannan bayan addu'a da fatan alkhairi yake cewa malam mace ce wato dukkan shan waɗansu ababen da za su jinkirta mata al'adarta shin hakan ya halatta eh, ba ya kamata mace ta sha magani don ya jinkirta al'adanta wato ya hana al'adar zuwa ko ya ɗauke sai dai in akwai lalura sau da haka zai iya haifar mata da cuta ko kuma jirkicewan al'adan ke zama yana yana ɗauke sai ɓata mata lissafi amma in har sha ɗin al'adan bai zo ba to dole ta yi sallah kuma ta yi azumi da kuma ya zo ya ɗauki ke gama kwanakinsa ba saboda maganin da ta sha ta zama mai tsarki za ta yi tsalla za ta yi azumi amma bai kamata ta sha ta hana shi zuwa ba. ba jinkirta shi ba sha ka jinkirta shi janyo shi lokacin sa bai bai zo ba bai kamata ba to me hikiman hakan ma ba ni hikiman so wannan duka zai tsayi dakatar da shi ma muka ce zai zama cutar kallanta na kuma jawo shi lokacinsa da yi abin da ake bukata wato ya zama ɗabi'anta yadda yake aka za ta yanzu da mace za ta sha magani lokacin al'adar ta bai ba sai jini ya zo wannan jinin hukuncin sa hukuncin jinin cuta ne don ya zo da sababi menene sababin shi ne an sha magani shi yasa ya zo amma jinin al'ada yana zuwa ne a al'adance ba tare da sababi ba kisa da za a ce me jinin haila sai ka ce dumun kharijun min qubulil mar'ati ko min qubuli man tahmilu adatan min ghairi sababi jini ne da yake fita daga gaban wanda ta isa ta ɗau ciki a al'adance mace baliga kenan ba tare da sababi ba to in ta sha kwaya sai jini ya zo ya fito da sababi wannan ya zama jinin ciwo ba jinin al'ada ba ba zai hana sallah ba ba zai hana azumi ba ko ba za ta ɗauki shi al'ada ba ne na'am so ya za ta ta jawo shi don ta yi aikin alkhairi sai dai ta hana shi zuwa shine bayani da muka yi zun. misali yanzu za ta yi itikafi al'adanta zai zo ta sha magani don kada jinin ya zo don ta samu ta yi al'adanta ko kuma ya zama na za ta yi dawafi shine muka ce in ta kama amma ba a ba ta shawari kamar dawafi yana zama lalura za a tafi a lokacinsu lokacin ya kare waye waye za ta iya wannan amma itikafi in tana al'ada ai ba ana ta itikafi ba masallaci ne ba ta shiga ba za ta iya haraba kuma in zama dole ba tana da lalura ai sai ta hakura ba dole sai ta yi itikafi ba amma dai ba ta zauna a masallaci amma cewa a ta sha magani don ta yi itikafi bai kamata ba ai Allah ta'ala ya san tana da wannan laluran kuma ya san ibada da yawa ba ta yi sannan akwai sauƙin da yasa wannan jinin yake zuwa duk lokacin da aka hana shi zuwa yanzu mata masu shan family plan mai hana al'ada daga bayan al'adan ya balle ai ba musu da kyau sai ta shekara jini na zuba masa. sai kuma suna tambayan yaya za su yi wanka da sauransu amma cewa a jawo jini ai in ka jawo shi wannan ya zo ne kai kai sababin zuwansa ba wancan na al'adan ba ne so ta jawo shi saboda nan gaba kada ta yi al'ada to in ma ba ta yi al'ada nan gaban ba zai hukuncin ta hukuncin sarki amma wanda ta jawo shi kuma ba za a ce maka na al'ada ba don na al'ada yana zuwa ba tare da an jawo shi ba ne malam su suke cewa malam imanan wannan addu'a Allahumma layyin qalba auladi alayya kama layyanta hadida dawuda alayhi salam ma'ana ka tambaya ba ina addu'an take ba ko ingancin da ma'ananta ya Allah ka tausasa zukatan ‘ya'yana kamar yadda ka tausasa ƙarfin annabi Dawud. Annabi Dawud yana iya lankwasa ƙarfe duyen da ya gada, walan na lahul hadith To shi ne yake son Allah ya tausasa zukatan ‘ya'yansa kamar yadda ya tausasa wato ƙarfe hannun annabi dawud to kila wani ne tsara sa kawai ya addu'a ma dai ba ne abu wannan tambaya din a text message ne take cewa malam na shayar da ɗana har cikakken sharuwa na shekara biyu to sai zan to yaron biyu da lafiya shi malam zan iya ci gaba da shayar da shi sama da shekara biyu din akwai ba ya halatta shayar da yaro sama da shekara biyu in ba da lafiya akan shi asibiti in kin ci gaba da sha da shi sama da shekara biyu zai zama kamar dabba mai halin dabbobi zai zama mara hankali to in kin haka bakin zalunce shi baki masa gata ma saboda haka iya shekara biyu ne wal walidatu yurdina auladahunna wa hin kamilin kuma son sama ma ka cika shekara biyu saboda yaron yayi wayo saboda haka ki yaye shi ki tafi asibiti in sa dinga ba shi kunu ko madara ko wani abu amma banda da ya shan nono wannan take cewa malam eh, wai shin da gaske ne idan mutum Allah bai bashi haihuwa ba ko mace sai aka ba su ɗaya riƙe matarsa za su samu ciki da wanda haka ne ya da ne na koka an ne na koka yakin haihuwan nan muna ga wasu har germany za su je har america su je su dawo kuma ba haihuwan inda ne yana kawo haihuwa to wannan ne kila wasu ne suka ce hakan din yana kawo amma dai babu shi a shari'a kan malam wanda yake cewa malam mai matsayin mutumin da yi karatun fatiha ba karatun fatiha ba bayan imam a lokacin da imam ke karatu a asirce ya eh to matsala ne da aka yi sabani shin fatiha dole karanta ka illiman na karantawa a sirrance ko ba dole ba zance mafi inganci dole ne wasu malayan suka ce mustahabi ne to in mutum ya karanta ba ai baraka ce bai da sallah ba tunda matsala ne da aka yi sabani ba wai an yi ijimai akan su bane to da haka ya karanta ba su da sakai in ya karanta kuma haka haka fi amma zancen da za a har dole ne ya karanta wannan malam ina da yawan su zamu rufe da shi yake cewa Allah malam a jawo hankali-hankali hankalin waɗansu ƴan uwa da aka ana karatu sai da suna Facebook a cikin masallaci aka samu masu yin haka su kuma masu addu'o'i neman addu'a da yawa akwai wanda yake cewa malam yana rubuta jarabawa ta shi addu'a da kuma bukatu ga sunan daidaiwa hakan to hakan wayan na ta zama jaraba ne ko wani zai zo karatun amma an kanyin sana za a gama ana haskawa in ana wa'azi wasu suna zaune kan kujeru sai kaga kawai suna ta shiga facebook ne da sauransu ana ta karatun su kuma ana haska su suna fama da wayoyinsu sai ka rasa to mene ya kawo su to ballantana wanda ma ba a high table yake ba ka yi bako lafiya lafiya kawai shi kenan ka dudduba wayan ka ka share shi shi ma mai da ne kama dubawa to me ka zo yi ka share matarka tana ta ka wayoyin ka, ita tana neman lokacin ka kai kuma kana ko ita ma ta share ka ta yi yi duka wannan masiba ne ta shigo al'umma sai dai Allah ya sauke kawai amma dai ya kamata idan mutum yana abu mai amfani to ya ajiye wayan wani abu ma yake sai duba lokacin da gama karatu sai je ya duba ya duba wayan الله تعالى يكرم الأنسي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف ونقينا اللهم برحمتك أمنا وقفنا شر ما أهمنا سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المسلم والحمد لله رب العالمين a yanwa akwai muna da muhadara insha Allah ran juma'a in Allah kai mu na farko dai ran alamis malamin mu Bashir Imam Ali akwai muhazara akan maudu'in a dogaro da kai muhimmancin dogaro da kai musamman ga matasa a masallacin isa mubi da ke kan bypass sanaran friday kuma akwai muhazara wanda malam abokan imani zai gabatar a masallacin motipolamido insha Allah. Bayan sallama gida, assalamu alaikum.